Wata ƙungiya mai kula da bunƙasa kiwo ce mai suna Tubutul Bulago reshen jamhuriyar Nijar ta gudanar da wani zaman taron ta a garin Tawa. Taron na nasaba da girka sabon kwamitin gudanarwa na jiha na wannan kungiyar sane da cewa kiwo na asahu na biyu bayan noma a jamhuriyar ta Nijar wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ƙungiyar ta ce tana iya nata ƙoƙari, domin hana ɗiyan makiyaya shiga ta'addanci ko garkuwa da mutane ko kwacewa jama'a duk. dukiyoyinsu in ji shugaban kungiyar na ƙasa. Alhaji mai nasara Abdu ni ne president na kungiya ta bitar Fulaku Niger. Kungiya ce ta ƙasa. Eh, misali ni kamata bada Niger da nake ciki ai kaga da mutane zamani ake waɗe uba ne babu wani matsala ba komai amma yanzu kaga da Allah ya kawo ga irin fitina ta duniya wanga shedan da ya shigo kaga mutane sai ga mutum ya kashe dan uwan shi ya ya yanke shi yayi menene abun ba kyawun gani ko ga mutum ya zo ya hillace ara samari su tai su yi organizing kansu su dauko mutum su ce sai an ba su kuɗi to kaga abun nan yana bata mun rai yana bata mun rai kwarai ana cewa hilla ne ne kin shi hilla ne kin shi kaga abun nan duk bai hillace shi garan shi na baci ga wannan abun to shine muke kokowa wannan abun mu ja hankalin su mu ba su magana mu ce don Allah ne su kewaye wannan abun su barin shi ba abun da muka tara abun da muka iske bane cikin al'adar mu mu hilla ne cikin al'adar mu zaman lahiya da kowa da kowa shine muka iske kuma shine muke fatan mu ci gaba da nuna mutane wannan abun shine shine rayuwar mu shine ci gaban mu shine alheri mu a nasa bangaren shugaban kungiyar na jihar Dawa cewa yayi idan ana son a magance wannan matsalar ta shiga ta'addancin makiyaya irin wannan lokaci to dole ne gwamnati ta tsayar da makiyaya a wuri guda Muhammadu Usman kiwon na zamani da ya kamata vraiment a koya musu saboda yanzu sai ka isko in kiwon zamani ne za a samu saniya wadda za ta bada litir 20 ko hiya na madara a lokacin litir 20 a gargajiyance masha Allah sai an tatso kamar saniya 50 kamin a samu litir 20 gaskiya ni in akwai hanyoyin da gwamnati zai bi na yi so ya taimaka na a zamna na samakiya wuri guda kenan shine a yi tarizan su in wanda ya zamna wuri guda ka ga makaranta za ta zo likita za ta samu kuma zai samu ruwan kwarai kuma zai rage muna zai kiyaye hwadace hwadacen nan a gaba insha Allah ita ko shugaba ta mata makiyaya ta wannan kungiyar mai suna tubutul bulago cewa ta yi suna iya nasu kokari a matsayin su na diya mata domin su an karar da yara makiyaya game da waɗansu ababe da suka hada da kunna wuta domin yin abinci ko shayi a lokacin da suke zuwa wurin kiwo da ke iya rikidewa zuwa wutar daji sunana hadiza adamu da aka yi sani da tambara yi to cikin wannan kungiya ni ce shugaban mata to lalle muna shan hankalin mata makiyaya da yawa su rika barin diyansu suna zuwa lakwal karatu karatun boko da karatun muhammadiya saboda gaskiya fi sabilillahi mu mata na karkara muna fuskantar kalubale kala-kala inda yanzu haka magana gani ka maka an ce wutar daji ta tashi cikin daji ko sai a ce da he da hena muka sake na muka muna bari yara ana da he da ya wuta ta cikin daji ba haka nan na ba kuma wai ba haka nan na muna iyakan namu gwargwado. A dai baya bayan nan makiyaya na shan suka da makyama a yammacin nahiyar Afirka a waɗansu ƙasashe kamar tarayyar Najeriya sana da cewa ana tuhumar su da hannuwa wajen garkuwa da mutane da ma shiga yaƙoƙa na ta'addanci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.